بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngaba su kai gagadan bayani ya buro mini ya litafiya risala ya ibn abi zaid alkairawani rahimahullahu ta'ala manga babun fil azani wal iqama babu dana na ji bayani a yetiyan sallah yau gani be iqama jina wal azanu wajibun fil masajid in ya sallah wajibu da mini masalaci jan na yi sallah na wal jama'atin ratiba a cigaga wajibi yo na yi sallah ya sallah ya jama'a na ji jama'a je ya kan jina nga yi sallah guto a yi sallah ya sallah ya jama'a na je lami tudo jina nga yi sallah guto ke ga yawo yadda ga ya ji sallah jama'a wọ́n yí masalaci wọ́n jí masalaci ba adéwà gan alasalayi nga mai kpabe wal jama'a tirati bayan masalaci baya ji wọn a na nan doci baya ya kan ji na ji masalachi na ke filin doci na ya diwi ya diwi ina e na Fa fa'amman rajulu fi khasati nafsihi a mai zaba gibe tita ciwi fa'in azana wato gba wagi ga sallayi fa hasanin wagi bi mana ya wace yau wato gba wagi a ji sallar wayi da cika soko laifi da ba a to jinin mu wadda zan da ji sallar ga wani masalaci ba ai e kaga kuna ya e wace yau wala budda lahu min al-iqama kelo keji madaba waga ikamaji waga ikamaji ke ga wayo yin sallah ya zaini na ji sallah nan e waci amma ikama na wajina e wugani bi wani kama wayi sallah waga ji waza bagi amma wai masalatu ya ji sallah ko filin da coje mama ya ji e waga ila sallah yi ke zai je di felin e ji shi na wa ammal mar'atu fa in aqamat fa hasanun wa illa fala haraj amma zan zagi wa be sallah ji fa in aqamat uga ikamaji fa hasanun ina gina cagu ji da wannan wa illa ma ku beja fala haraja laifi da ba a yule fika kila uchiji kama ya bogo ba jiga saize wabe kia ikama jina nyenza yuji dola bayani manda be ka kani de alamar mar mucho da za guji dole ta tuba na mude ga jumu bayan da za ga uga jina wala yu'azzanu li salatin qabla waqtiha illa subha Amai salla mini salla gutsu jotun e kula kwaya illa subha sai salla ya asuba aja yiwin tun e kula gada fala ba sa an yi azana la fi sulusil akhir ga beke salla ya asuba fala ba sa an yi azana laha laifin da ba na yi sallan asubana sai sudusul akhir min allai a da ke shiga ke etini min ya gutsu a yana etini min ya gutsu a yana a yi sallan asuba wani gode ya kula ko kanga e kan asuba ya kwanso alfijiri ga Allah amma shari'a ya daji gan a yi ya farko a sudusul akhir etin ni mini ya gutsu a yau ya zo baya shi a cake biya yin yi lokaci ne ya kuga gadana gayi zumailu la alfijir ya gaskiya bu wal azan to sallah ina ba zube da na kendo ye yi na dana wa akbar wa akbar sokon wacon sokon wacon ashhadu an ilaha illa Allah mi yari gade ya wuce gore a sai Ashadu anna Muhammad ashadu Allah ilaha illa Allah ni yari kade wuce be gore a sai toci nan Ashadu anna Muhammadan Rasulullah ni yari kade Annabi Muhammad toci soku yo nan Ashadu anna Muhammadan Rasulullah ni yari kade Annabi Muhammad toci soku yo nan thumma turaji bi arfa min sautik wacce labirin da fito awwala barra wala bere da fito na gan bere na wakan lana e ya ga fatukarriru tashahhud wacce yi ashhadu an la ilaha waji gani be ashhadu anna muhammadan rasulullahi ugai tashahhudu gai fataku ina wa gane gada wani ashadu Allah ila illallah ashadu Allah ila illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah bogo sallayi wa kete guba wa kete guba iri na ite sai manci ife yi dan nga mai lawi dana iri na yi ba ni nan ote ga wa ya teri e sobera e labiri la tuba ne Ela labire relatu bayani hayya ala salat ebe warobo robo ya zawangiji ebe hayya ala salat ebe ji salla hayya ala salat ebe ji salla hayya ala alfala ebe wa robo hayya ala alfala ebe wa robo bai wucin jama'i musulmi shi wajiga hayya alal fala hayya ismu fili amri wo nga mane ya akbilu wa asri'u ebe ji salla ebe wa hayya alas salat ebe ji salla edie be ji salla hayya alal falahi edie be wa robo be waro robo ma ni da bugu jama'i musulmi ji nga ga wagewa sallayi e tundorowa da bakubo na a gabiwi sallayi manya bayani jayi kede dai doro sai ku ga ku amma ban bi asuba asuba e yuzuguba yan farko nga ki asudusul akhir asudusul akhir e nan ga yi manyan asamaru da ni ga ngai awa guba wa ki awa guba na alfijiri Allah na ngai asulusul akhira nga ki awa guba na ngai ya yin farko a ga iga kin da yi sallah ne uga Allahu akbar Allahu akbar ji wa ga ashhadu an la ilaha illa Allah ji amma birewa da galatwa ashadu an la ila illallah wa ji zuguba ashadu anna muhammadan rasulullah wa musa ji zuguba kan gaganci wace ake yin doro ga zuguba guba amma bere na waga yi gana wala tugaya farko na ga yi ike sun mamaye jibila dan ya farko ji fejin to amma wuce ba ni wuga lagba ta ciyan al'umma shogana yana to ajajin doro ya cikin donan e ijin bayani wuda amma bata dalili bai etubo man lo ya yi gafa in kunta fi nidahi subhi ha huna as-salatu khairun min an-nawm abe kila da sallan ya asbabuna wa wato hayya alal falahi e wa gubbe lafaziya as-salatu khairun min an mulawun ga zuguba salla na yayyage beji na khairun wudde bi be ga mina naumi ele na yada ba ku bana wudde alkhairi ga e waga sallah su babu ladan yulaki yo ulala fazin nan wuji kafi ulo ya goro na mando ci ga agagamin na mando ci ga foruyo daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam mando ci maza a sayidina umar mutai zai ji foro ga aji amfani da lafazin ne e bayan sallah su babu nan la takul fi ghairi nida'i subhi amma sallah na jiya su baya na gaji lafazin na dabo mare ga ya as-salatu khairu minan nawm zumaya ya kalmar na wace wajigan Allah wa akbar Allah wa akbar sokun wacin sokun wacin la ilaha illallah ada yi muci bai gori yan sai soci wa gagan na marratan wahida zuni a cagawa ji la ilaha illallah wal ikamatu witrun jije ikama witrun zuni zuni a cagawa ngai allahu akbar allahu akbar allahu akbar guba ngawo ga catun wajoji ashadu an la ilaha illa allah ashadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat hayya ala alfala ngawo le ba sallayo zuguba gubu yo amai bai kama zuni zuni ngala ngawal iqamatu witru قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر إباتشين إكاما بي الله أكبر إذا بي إكاما أيزو قبا قبا أما الله فزينا جي كيك كباتنا ويزوني زوني إريتيو دوانا بيكيو بيصلي بيصلي bayani ya zo da wani etiya kendo na a yi tsallayi gani bai ikama yana iga da babu yin guru gayi babu sifatil amali fi salawatil mafruda babu dana ne ji bayani a yi etiya eto da mini tsallayin farila jo eto na je wa bayi na tsalla farila jo na وما يتصل بها من النوافل والسنن gani be na ji boke ba biyu yi na fila ji gani be eto yin sunna ji na mini yana ji wa ya be sallah ji shi nan gai wal ihramu fi salat e wa ga wajen ihram da min ya sallah al ihram gai kiyo niyo pamba be kabaraji be jawal kible nga man gay ikpa be kiyo be al ihram yo al ihram an takul wage jini e go che e jawal kibla wajiga Allahu akbar la yujziu ghayru hadhihi alkalima ezu ja amfani be gamindo chi naji Allahu akbarin Allahu akbarana la yujziu ghayra wa tarfau yadayk hadwa mankibayk aw duna dhalik wace wallahi gwagu baba wa ganci hadwa mankibayk uluji dede be patiye wayin e pati gu babai aw duna dhalika ko na da zumaya e pati wana sun matsakrau wacce bagancin fa'in kun tafi wai sallah su babu da karata jaharan wagba wa magai da katuna wagba nan gaibi umil qur'an fatiya la tastafti bi bismillahir rahmanir rahim amma wa ke katun na ya fatiya te da jijin fi e bayan fatiya gbaba wala fi surati lati sura na mawa gbaz mai fatiyo na waga amma bayani man da ci diga wa diga su soci mawa ga bai to bai ebe hadisi na ugwayen jijin ci na waji amma su soci wajin na nabi muhammadu ya jin na sallallahu alaihi wasallam fa'iza kulta wala dalin abe ke wa fakul amin mana yin addu'a wa goga aidi na siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ghaibil maghdubi alaihim waladdallin aduyo agoji ga amin in kunta wadaka wayi waso gba waje eji sallah aw khalfa imamin ko zuma liman bota wa amma wajiji so jiji so ali guba ba Allah akbar wa jiji so wala ya kulu hal imamu liman ma jiga amina fi ma jahara fi baka tunu gagba tulana ba waye kulu ha fi ma fi amma wuda gan e baka tunu gagba sona ke sallah ya zuru lasar na liman ga amijin su soci amma sallah ya magrib asuba isha na liman ba fatiya tula na a ga waga zai ji ta zumu ba na sa ga amma hadisi bi waga wa fi qawlihi iyyaha fil ikhtilaf man ga gana liman ya diga amin ibaka e to ji tula wana ikhtilaf can da ba da bu yi mana kyan gani mu gama gama ibaka e to ji tula ba na wai e ke ga yi ga adena shiga wa gana ngalanga ga can da ba da bu ثم تقرأ سورة من طوال المفصل كان fatiya gbazo wa gbasura sura na mawabbe ga wa bayan sallah subhanahu wa tiwalul mufassal ibn manjan qur'anu ga ka kayan kendo na sura wuji na tiwalul mufassal inna wa annaki daga suratul hujurat har da sura ya abasa wa tawalla suratul a'mal wa wana ajige ga tiwalul mufassal to sura nan ne jin kwagoro godona ewa ga gawa gbata zumai fati ba sallah babu wa in kanat atwala min zalik amma sura na wa bin gbajina wa ke un pagan tiwal mufassal na ji ga wala daga suratul hujurat jinki mini sura dina ji fi ba go da nan fa hasan wa yi ma na ke da Allah daga suratul nisa wa bakara ali imran wa naji un pagan najina na ge bi kadri taglif amma wadi ogbo gwargwado na ga sallama ji ba shi kwenya eshi da aske bacin a yi bona wani kasi da egun asu ba mina a galugwa e na fele zando ya yi na ma ba shi kwenya eshi alaki abu ma ga ga a tagliso ga yi iktilatu zulmati bi biyayi a debonke bayan ko da bacin ya ga ifi ba shi goma ya mai ga ifi ya mai ga lo ba tani ma kan doro ya ga abu sallah su ba mina bugu ga Allah ka tun kyara kwai na ba take ya lo ya dagwa ku ba na wa tajharu bi qira'atiha liman magai la tulada ka tun ba sallah su ba mu fa idza tammat suratu abeke sura ga gumina kabbarta fin khitatika lirruku'i waji kabara fin khitatika lirruku'i ai fin hinaika fi in hinaika e bayiyo lirruku'i ya jijiyan rukubu waga sura gumi waga yada ruku nga ya gwalakti min egwa ku baba wa yawon lokaci tabbatu ke rogo yawa bu wata sauwi zaraka zuma wa yi lokaci daidai mustawiyan nga yi daidai can galuwa zuma wa ketu ko a yafi ma wala tarfa saka ga tila da fi ma e ba su jada wa ma e bayan ma ga tikpe yafi wala tuta ti uhu a ci gaga umoga ya tilokin ma a ti ya a shi ko kwati peka na cele ba be zuma na awa wato ja fi ba'ayik an jambayik a ci gaga wato ja fi bi ma'ana ladan gani bai kiyan bad ba aik bad ba aik gai adubaik e waga lọ́wọ́ tó ẹ̀ ẹ̀pá gúbàbà ẹ̀wẹ̀ ula tí a an jẹm báyìí kẹkẹsà gúbàbà olùgbà abèkéwà dán rùkú wọnà ga lúgbà tí ẹ̀ òjì alábà kẹsẹ̀ òjì mọ́ wata taqidu alqudu'a o mo la pankuro to dabe gbon yin gai alqudu egba bizalika gaso ko egba yo biru ku ika be egwana wal tevo patiru ku bana wasujudika be guna wa bakin ne do doro ga tun na jilo da sallah na fele ga so kwaci ga we igba yo gbegbo yo yawe lo ba tochi nya etunu sada ogo lona wala tad'u fi ruku'ika gazodo ba duwa dan ale ruku ba ma wa kul in shita wa gaji wa gan wa ba wana subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa jigalilitata wulufi wa rabbiya so ciyemi al azim na wacina wa bihamdihi pambabe ebuyi ko kwa mini addu'a na ji annabi muhammadu hadi uke ji bi ma'ana mini ya tasbihu na ja annabi muhammadu ya ji bena ngai subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh ko subhana rabbiyal azim ndoro su kwafa ya wana wa gawo ke ga tasbihu ya rukuji dokun na hadisi beti wala walaisa fi zalika tawqitun natsuma yituya wadana iyaka da ba tawqit bi ma'ana tahdid a'a tauqitu qawlin ga zuka zawa gawo a a amma ya gbagbo de nga ji zuma ya zuguta ma amma wa gawo zugutu wa gawo zuguta ba wa gawo zuguta ni wange wala hadda fi lubfi a caga iya kama ke dabwa ya bayan ali na wata tubayin rukubana bi na. a ga wagi kini kini gi bayan rukubo ga iya kayan ikpana wa lodin a a gurgur na su kwafa ya wani jin amma dai waga ya zaga liman tasbihu na waji rukuba na yake zugutun zugutuwa ba na yabo zai jike zumu ba na a dai zuguta ji yabo na misun wa gafa wa maloki an ga wale gan zan da ci a da ji guzuguta kendo na tabi mu ci kwanna ga nan gayi abdullahi ibn mubarak rahimahullahu ta'ala man ce guru a yi gan bai bayani yake da na yaji sallah jina ga sun matar fa'urasak kan ga wace ci daga rukubo wa an taka ilun wa mata ke begamiya sami allahu liman hamida allahu soci sami'a nwo liman hamida zane dajin na. sun matakul kan ga wacoci wa gan alahumma rabbana wala kalham alahumma ya ya Allah rabbana ya wacoci wala kalham wa gan wani bukato in kun ta wahdak abeke wayi bawagina a ci gawajin wala ya kulu hal imamu amma liman ya ji gan اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول المعموم زي ما تزم لي من بوتنا وياجيغا سمي الله لمن حمدا ويقول إذن واغنا غاي اللهم ربنا ولك الحمد ngawa na tazuma liman bu na ga liman yawato ma sami allahul mahamida a cikin gawa وتستوي قائما مطمئنا مترسلا وقاتتو واجكني بارو اجديد مطمئنا بنتوي مترسلا معنى نيكو دي بجي مطمئنا bagun bagun دورو dadana wajikini مغايب يديما dima gate daga rukubo fe ziye da ya gula bakin ma ta Ama bayanin da cibe na yau ya gaga na liman ya kuke ba wajen gasa Allah allahul mahamida za ta yi kini mutu jiga rabbana wala kalhamdu ko rabbana lakal hamdu na kan ce na ke zumubu na ce jiga alahumma rabbana wala kalhamdu wuce ya ga amma liman kewa bai ya gami guba ba ne ko zai ji sallah gogina mfiyo gani bai sami allahu alhamida za a ke tuzo mu cuji ga rabbana wala kalhamd dalili shi a ba ta manji na jiji bayani na yi na ga da alkhairi sun matawi sajidan zuma na wajen kini na wafe daga zona ta hawi. sajidan kan gawa ya rokin yau etiyan suje daji la tajlis amma ji go ga fedu be zo chila yogun lokin daga gbaro bu wa la yogun lokin yo egwa o ma cha ga wa kan ila jikin kimbu naga yi hadisi na man jiga tazu ga na hadisi na ji ba zai tin rogo na man jiga mutazu kin na ibnu qayyim la kabwa ya rogo na adde mana ji bayani ga hadisi mun ta zuwa na waji dalili na bugun yin gwa na waya bayina na ga shi zo na nga gboka ga thumma tasjudu wa fin fi le sojud kan gaganci ganci aji su sujada wacce oji kabara fi inqitatika e bayiye ogoli sojud lo sujada fatumaqqinu jabhataka ya gwewe wani tabbata cikin bu wa an faka tuye yewe ga ya ci yomin al'ardi alaji tabbata cikin bu wato ba shiru bi kafai kal'arda a shiga ga gwanda guba ba yawe alala bakin ba siton ya dai agwa guba ba wata mustawiyatain alaji daidai ilal qibla ala qibla egwagu ba bawe a je yawo alkibla ga na je dabo na je dabo ma a ta ci ci fare gwanda yawa da wani alhuma hazwa uznaik egwagu ba bawe alaji daidai gani be ekpati ato alaji daidai gani be tukpagu ba bawe adagborin tukpagu ba bawo audu na zalika ko yana da zumaya tukpa guba babu wani babu walago shijo wa kullu zalika wasi'un man gandoro wajina ego shiga bai aji santa bai tukpa guba ba wani ko ina ji zumuna ngai ba kwate wange ndoro wajina ge gairu annaka la taftarish aika amma dai gata egwaci ma ojiji ma kendo ya shiga ji tagwaci awa annabi nahu la tabtari zira aika fil ardi ga tagwaci maguba ba wa jikin boma wala ta dummu abdaik a shaga ekpayawe gula da ba ilajen baik ka san guba ba ma e bayan sujada wa ma sujada mun gayi ya gula bakin yau walakin tujannihu bihima tajnihan wasata e wago wala e kpagu baba yawo yo kyoya gani be ka sayawoyi amma tafiya na da tata ce wani muga ke ya ga tiya ma muga ga labama ula tiya da tata ce wata kunu rijilaka fi sujudik ka imatain bi ci guba ba waganci fi sujudika ya ba suje da wabo ka imatain ba robo wajo wa butuni ibahamaihima ila al-ard a ci aga bi titin ti ko guba bayawe wai walayi wuce wala bakin amma wuje bi titin ti ko guba ba kawai ya hatta bi ci wa gina jikena aya to labakin aniya labakin aniya labakin a ci agawa da yin bayan alamariyan sujada bu ga ba su koya bai ci gaba bai bayani ya gure gurgudu ne ganin social barkudu bai gaci cinan su kufa gani bai yi subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik